Zazzafar muhawara ce ta ɓarke a zauren majalisar dokokin ƙasa a yayin zaman da ta shafe aure sama da sha bakwai tana gudanarwa a jiya Alhamis da nufin raba gardama tsakanin masu linjaye da 'yan adawa waɗanda suka zo da buƙatar tsige Firayim Minista Birjira Fini daga mukaminsa saboda abin da suka kira ƙosawa da kamun lidayinsa sai dai a ƙarshe masu linjaye sun daƙile wannan yunƙuri ta hanyar ƙuri'a. Honorable Idrisa Mai Daji dan majalisar dokoki ne a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Tabbat Birji zai zama bisa iko saboda mu a da rinjaye kuma mu amince kuma 'yan Nijar duk gaba ɗaya sun amince da aikin da Birji ga yi aikin da Mamadu Isu ga yi cikin ƙasa kenan mu ba mu da dama wani faɗuwa gaba dama sun aza tana don su yi su dan su aza tana don saboda su kwatanta mu duniya akwai wata matsala ta siyasa cikin Nijar alhali ka babu komi Nijar lahiya lau take sai dai 'yan adawa na ganin zaman majalisar na jiya alhamis ya bar baya da kura a bisa yadda sakamakon ƙuri'un da aka kaɗa ke nunin wasu daga cikin 'yan majalisa na ɓangaren rinjaye sun juya wannan gwamnati baya kamar yadda honorable lawali ibrahim ya bayyana min mu da 'yan adawa a zahirce mu talatin da uku ne muka samu ƙarin mutum biyu gashi har mun ƙara samun ƙarin mutum uku to alhamdulillahi mun yi galaba tunda mun samu su shakku da tsoro a cikin zukatocinsu wurin wannan kwankwala tsotson su ya su bata juna su a rasa wane ne to amma bangaren masu rinjaye na cewa ko gezau eh majority kinmu tana nan war take ciki babu abin da ya girgiza ta muna nan daram da kan bayan gwamnatin mu su ne abu su nasara ba tamam da sun kai za su kasu gwamnatin kuma Allah bai ba su sa'a ba ko gobe an koma za mu kashe su in Allah da a cewar honorable korone masani kusa a kawancan jam'iyyun adawa daga yanzu sun kaddamar da gwagwarmaya sai sun ga abun da ya ture wa buzu naɗi. Tun da an ka fara ikon guri ba taɓa aji motion da sansur ba sai shiya. Yanzu mun fara na ta sama wata za mu ajiya mun san daga ba za mu ci. Babu zancen jihar baya tun da kowa ya san Nijar halin da take ciki yau. Hare-haren ta'addancin da Nijar ke fama da su na daga cikin matsalolin da 'yan hamayya ke ganin sun fuskari gwamnatin wannan ƙasa. To amma da yake mai da martani Prime Minister Birjira Fini na ganin rashin dacewar tallata matsalar tsaro a rariya yayin da a ɗaya ɓangare ya nanata cewa mulkin Renaissance ya gudanar da ayyukan da talakawa a sassan ƙasar ke su kafin daga bisani ya gayyaci ɗaukacin jama'a su hallara a taron shugabannin ƙasashen Afirka da za a gudanar a watan gobe a nan Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.